matashin nan wanda ake kira da ɗahir garba jejuwaya dan mala me za ka ce a game da wannan primaries da muke tinkara wanda za a yi gobe kuwatse a kan akan sanata hallir da jiga da mm. sauran yan takara su kuma sauran yan takara su gane cewa Allah ne ya zaɓe shi ya bashi mhm. na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammadu mm. sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan hallir jika bai zama dan takara ba mm. ni dan malam jajuwe duk a yanda matasa suka ganni su kashe ni na farko kenan ko su zabi uku na basu su kashe ni na farko na biyu su je ko su ƙona gidana na uku a kama na ɗaɗɗaure ni a ko aje da ni gaban sarkin Bauchi kana ji na ko kuna ji na to me ba ran lahadi a bari ah, sai inna la ah, ilaha illallah ma kar a kashe ni ah, idan ina la ilaha illallah kar a kashe ni jajuwa da malam me ba ka kwarin kuwa kake fadan haka ka san gaibu ne kake fadan wannan magana na sai da Allah na san gaibu to an ba kake faɗan haka ka san gaibu ne kake fadan wannan magana na sai da Allah na san gaibu to Allah ba shine dan takara bakar Allah ya goda min annabi to saboda me yasa kake kai da Allah ka bani assalamu alaikum dan malam ka ba sai ya kama nayi amin Allah ya karba mu addu'a dan malam